manya-manya masu garkuwa da mutane an ba su gida na haya sun zauna a wannan gida suke wannan garkuwa da mutane har da bindiga to Allah ya taimake mu mun kama su gidan hayan da aka bayar mace aka bawa wacce ba ta da aure ta zauna yar kimanin shekaru 20 zuwa 25 ta zauna a ciki ta biya kuɗin haya naira dubu shida. an kawo mana rahoto na garkuwa da aka yi da wani Muhammadu Sunusi dan kimanin shekaru 29 da ke dorai wanda Allah ya taimake mu muka fita muka je wannan gida bayan mun je wannan gida an yi musayan wuta da su suna ciki Allah ya ba mu nasara muka cafko su da bindiga AK47 da harsashe guda 30 muka cafko su su hudu amma alhamdulillah ba dan sandan mu daya da ya ji rauni eh, mun kamo su da mace daya mai suna Maryam maza biyu da kuma namiji daya dan Kano wayancan mutane uku a cikin su duk yan zamfara ne duka yan zamfara ne suka taso suka zo nan ita ta zo ta kama haya aka bata haya a dubu ɗari shida ta zauna sannan kuma sun kawo wannan bindiga ne daga can jihar zamfara ta tabbatar mana da cewa mijinta barawon shanu ne an kashe shi a can zamfara a wannan fada-fada da ake a can an kashe mijinta ma'aikata sun kashe mijinta ya je satar shanu sannan kuma sai ta zauna da dan uwanta dan uwanta ne ya kawo ta nan ya aje ta nan kuma ta ce mana ba wai wannan ne na ɗaya da ta garkuwa a Kano ba wayannan yaran guda biyu sun tabbatar mana da cewa su ma manyan kidnappers ne a zamfara so shan ta yi zafi shine suka zo nan suka labe labewar ma ba su labe na su zo su zo su zauna ba wai su aikin laifi ba mm. shine a nan din ma sai sun tabbatar mana akwai wanda suka yi garkuwa da shi akwai ta yau ka san yau da mace ce mm. ta ce mana akwai wanda ta yi saurayi wai saurayin ta suka dauke shi daga nan suna zuwa can aka rike shi sai da aka biya kuɗi wannan ma har sa miliyan hamsin har ma sun ce za su kashe shi saboda ya riga ya santa kuma ya gane gida da bindiga da yi sun da kuma a cikin su sun hada su uku yan zamfara hmm. a cikin su akwai dan nan Kano guda daya eh, wanda shi ma hmm, ya tabbatar mana da cewa eh ai wannan da suka yi garkuwa da shi ma har sun dauke yanzu mota ta sama har sun dauke da ita sun tafi can da ita zamfara hmm. a wanda danga ta aure to irin wannan magana da nami shine gidajen haya baka san waye ba baka san me abin da ake aikata a cikin ka zo ka ai ba sai an gaya maka cewa kai ma kidnapper bane gaskiya ah? idan ka zo ka ɗauki gidan haya kai dillali ka wuce gaba ka ce ka san mutane ka ba su aka zo aka kama irin wannan to ai ba ka san sunan ka ai to ai shi ma ya shiga ciki ya shiga dole fa ba yadda za a yi mutane musamman gidaje sabon unguwannin da akwai gidajen haya da dama hmm. sai mun kula fa sai mun kiyaye na farko ku masu gidajen da hmm. kuka gina gidajen kuna son kuna ba da haya ku san wa za ku na bawa dalilan ma ku san a hannun wa za ku na danka su ko mutum ya kawo maka mutum kai ka tsaya kai bincike kai wa ka ga wane ne me ya kashi na farko ku dillalai sai fa kun shiga taitayin ku eh saboda ku kuke bada gidajen nan yanzu wannan yanzu wannan da dillalai da masu kiya ta tsaye ne za ga an mai da abin kasuwa ta kuɗi kawai suke yi ka gane ta kuɗi ma ake kawai ba wai ta muya za mu zauna lafiya ba